barcelona ta yanke da zuwa wasan zagayen gaba na gasar cin kofin da wasannin nahiyar turai na shekara 2017 2018 inda suka samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta chelsea a wasan zagaye na 16 karo na biyu kungiyar kwallon kafa ta barcelona din ta lallasa chelsea da kwallaye uku da nema inda a karan farko aka yi can jaras ɗaya da ɗaya a gidan chelsea yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta samu nasara ne da kwallaye hudu chelsea kuma ta samu daya ba sector kuwa ta sha kashi ne hannun kungiyar kwallon kafa ta baya ne ta can kasan turkiya kwallo uku da ɗaya ta ma a gasar ta cin kofin nahiyar turai wasan kusa ko kuma wasan zagaye na sha shida inda a kara wasu ta farko baya muni ta lallasa ta kwallaye biyar da nema ya bata jimillan kwallaye takwas ita kuwa basectas tana da guda daya gobe idan Allah ya kai mu da afid da jadawalin da za su fafata a gasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final na cin kofin zakarun nahiyar turai har ila yau a ɗaya gasar na cin kofin zakarin nahiyar turai wato na ƙasar da champions league wato european league a yau za a fafata a wasan zagaye na 16 karawa ta biyu inda kungiyar kwallon kafa ta locomotive moscow za ta karbi bakoncin atlantico madrid inda karawa su ta farko atlantico madrid ta lallasa ta uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta zane wanda za su fafata da rb leipzig na ƙasar jamus a karawan farko rb leipzig ta doke kungiyar kwallon kafa ta zane da kwallaye biyu da daya victoria faisal suna tare da kungiyar kwallon kafa ta sporting inda karawas ta farko sporting ta doke ta da kwallo biyu da nema haka ma ita kungiyar kwallon kafa ta marcel a yau za ta yi tattaki da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao na kasar spain inda a karawarsu ta farko marcel din ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao da kwallaye uku da daya dynamo cape za su fafata da lazio inda suka tashi can jaras biyu da biyu a karawarsu ta farko ac milan ko wanda ta sha kashi a gidanta a hannun arsenal a yau za ta ziyarci arsenal inda za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta arsenal don wanda a karawar farko arsenal ta doke ta kwallo biyu da nema a can kasar italy salzburg a gida da su karbi bakocin borussia dortmund wanda suka bi borussia har gida suka doke ta kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta lyon kuwa na kasar faransa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta csk moscow ne su ma da su ci gaba da su wasansu na zagaye na biyu inda a karawan farko Lyon ta doke CSK Moscow a gidanta da kwallo ɗaya mai ban a yau din za a fara wasan ne tun daga misalin karfe biyar na yammaci wasannin za a buga su ne da misalin karfe tara da minti biyar na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad idan muka dawo bangaren sauran labarun kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kasar Ingila Harry Kane zai tafi jinya har zuwa wata mai kamawa bayan sakamakon raunin da ya ji a kafarsa a wajen idan sawunsa a gasar cin kofin dan wasan ya samu raunin ne a gasar cin kofin Premier League na kasar Ingila inda ka samu kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth suka lallasa ta kwallo 4-1 a gasar mako na 30 na Premier League din a can kasar Ingila kungiyar ta Tottenham ta ba da tabbacin hakan ne bayan an duba kafar dan wasan a ranar Litinin da ta gabata don haka dan wasan ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta wigan athletic ba a wasan cin kofin kalubale na kasar ingila wasan kusa da na karshe a ranar asabar mai zuwa kuma wannan ba shi ne karo na farko da dan wasan ya taba samun irin wannan wani kuma a wannan kafarsa ba a shekaran baya da ta wuce dan wasan ya yi rashin buga wasanni guda goma sakamakon wannan jinya da yake idan muka laika kungiyar Manchester United ko kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United hosi Mourinho zai gana da manya-manyan masu ruwa da tsaki jami'an kungiyar kwallon kafa ta jami'an kungiyar kwallon kafa ta manchester united din kan batun kasafin kudin da za su kashe na wajen saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya wanda ake shirin yinta na shekara mai zuwa da zaran an bude hada-hada sai dai wasu na ganin cewa dan wasan ko kuma wasu na ganin cewa mai horar da kungiyar kungiyar kwallon kafa ta psg tana yunkurin daukansa don ya ɗauke mata jagorancin 'yan wasanta a shekara mai zuwa inda ake ganin cewa ko da wannan kasafin kuɗin zai iya yiwuwa ba shi zai yi amfani da kuɗin ba sai dai wani sabon kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united dai a jiya ne ta sha kashi ko kuma a ranar talata ta sha kashi a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta ta da ƙwallo biyu da ɗaya a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wanda hakan ya yi sanadiyar cire ta a abin da ya samu kenan huta lafiya.